في سبب في سبب نزول هذه الآية هو ما ثبت من حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أهد فرجع ناس خرجوا معه فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا فأنزل الله سبحانه وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa yakin Uhud sai waɗansu munafikai sai suka janye suka ja to sai mutane suka rabu gida biyu wai suka ce waɗannan da suka janye mana za su karya rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan a kashe su wai suka ce a'a kar a kashe su to wannan abin da ya faru tsakanin su na sabani dangane da waɗannan mutane da suka yi wannan abin shine Allah madaukakin sarki ce فما لكم في المنافقين فئتين هذا استفهام إنكاري أي والمعنى أي شيء كائن لكم منين يفعلوا me ya faru <coughs> kuka zamo kungiya biyu kuka kasu gida biyu dangane da munafikai wallahu arkasahum bima kasabu Allah ne ya komar da su cikin wannan hali da suke ciki saboda sababin abin da suka sururoto da kansu da suka musulunta sai wa'annan da za a je yaki shi suka janye to janyewa da suka yi din nan sun jawo ma kansu cewa su ba su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shine sababin da yasa Allah ya bar su haka nan bai musu muwafaka ba wallahu arqasamu la kasabu ay raddahum bima kasabu aturidu an tahadu man adalla Allah so kuke ku shiryar da wanda Allah ya batar da shi <coughs> ai abin da yake kasancewa shine wa man yudlilillah wanda duk Allah ya batar da shi falan tajida lahu sabilan ba za ka samun hanya yadda ba ka da yadda za ka yi ya shiriyu don Allah maɗaukakin sarki cewa yayi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan Allah yake faɗa masa haka ya fi kowa fasaha ya fi kowa hikima ya fi kowa iya ya fi kowa sanin yadda za a shiryar da mutum amma Allah ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah mai ya sha'u. wa huwa a'lamu bil muhtadina <clears throat> sa'an na sai ce waddu ay kamannau sun yi burin law takfuruna ina ma da kuma kun kafirce kama kafaru kamar yadda suka kafirce zuwa kafirta fatakununa sawa'an sai ku zamo daidai wa daida kenan da su sai Allah madaukin sarki ce fala tattakhidhu minhum awliya'a wannan ya tabbata cewa kafirai ne sun koma cikin kafirci har suna gurin ina da da musulmai sauran musulman sun kafirta kamar su to Allah madauki sarki ce la tattakhidhu minhum awliya al awliya jam'u wali wal wali huwa al qarib allazi yalika kada ku dauke su masoya majibinta ku hatta yuhajiru fi sabilillahi har sai in yi sun hijira zuwa yakinta da addinin Allah wannan hijiran abinda ake nufi da shi shine da suka ki zuwa yakin ta da addinin Allah suka janye din nan to sai sun dawo an je yakin da addinin Allah da su fa in tawallau in suka kiya suka kau da kai kuka samu iko a kansu fa zuhu ku kabe su ku ribace su riban yaki waqtuluhum ku kashe su haythu wajadtumuhum duk inda kuka same su ko a cikin harami ne ko a cikin hilli ne wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira kada ku riki kowane ɗaya a cikin su majibincin masoyin ku kuma kada ku ɗauki ko ɗaya a cikin su wai mai taimaka muku ko wanda za ku nemi taimako daga gare shi abinda Allah madaukin sarki ke jan hankalin mu kenan da'iman in kafirci mutum ya bayyana kada ka kuskura ka sakan masa ka zamo masoyinka ka sakan masa kana bayyana maka abin da ke kana bayyana masa abin ke cikinka abin da ke tare da ku abin da ke tsakaninku suna da manufa munanan manufa game da ku eh Allah madaukin sarki abin da ya fada mana kenan me yasa kuka rabu ne biyu eh, dangane da munafukai Allah ne mai sarki koma da su ba ya mai da su wannan hali saboda su suka sururuto da kansu in suka dawo daga kafirci suka bi suka yi hijira suka je yakin da addinin Allah magana ta kare amma in sun kiya kuka samu dama a kansu ku kama su ku kashe su kada ku kuskura ku amince da su duk yadda suka yi koda sun bayyana musulunci إلا الذين سي الله يتوقع شيء إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم اقرأ إلا الذين kiban addinin musulunci yana tafiya ne kan adalci kan tsari yanzu magana ake kaman cikin fushi me yasa kuka yi munafukai ne suka kaza ga abin da suka ga abin da suka yi in suka ki dawowa suka ba manzo Allah zuwa yaki kuka samu ido akan su ku kama su ku ribace su ku kashe su ba haka aka faɗa ba sai Allah ya togace banda waɗanda suka shiga cikin waɗanda kuke da alkawari da su in an kama su a kashe su amma an kulla alkawari akwai kafiran amana sai waɗansu suka zo suka shiga cikin su tare da su suka fake tare da su da su kafiran amana din amincin da aka ba su ya shafi waɗannan su ma to kar a kashe su illa allazina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun mithaqun sai dai ba wai yasiluna ko suna da karaba ta jini ba a'a karaba ta jini ba ta hana a kashe mutum sai dai karaba ta alfarma ma'ana ai musu alkawari an kafiran amana ne manzo Allah ya ba su amana ba za a yi musu komai ba to shi kenan ba za a yi musu komai ba to su akwai amana tsakanin su da manzon Allah da musulmai ke nasu sallallahu alaihi wasallam tare da musulmai to sai wa'annan cikin su wa'an suka zo suka shiga cikin wa'annan suka fake da su suka shiga cikin alfarman su aka ce su ma a kyale su kada sun shiga alfarman su ko kafirai ne amma akwai amana tsakanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin su da musulmai waɗansu kafiran suka suka fake da su aka ce to su kar a kama su a kashe su kamar yadda aka faɗa kan munafikan wancan to balle ga musulmi ya zai fake da musulmi kuma a ce a kashe shi a ba za a kashe shi ba na ɗaya kenan aw ja'ukum hasirat suduruhum ko ko a'a su cikin wa'ancan ne da aka ba ku izini to amma da suka zo suka shiga tare da ku sai suka ji kunci a cikin zuciyarsu suka samu kansu wani cikin wani hali gashi dai sun shigo su ba sa son su taimaka ma kafirai ƴan uwansu su kashe musulmai ko ba sa son su taimaka ma musulmai su kashe kafirai sai ka samu kansu cikin wannan hali suna cikin kuncin zuciya kunci na rayu kunci suka ji ba daɗi to menene hukuncinsu? su au hasirat suduruhum ay baqat suduruhum sun shiga cikin kunci su ba za su hadu da ku su kashe kafirai ba su kuma ba za su hadu da kafirai su kashe ku ba suna jin kuncin wannan suna ganin bai dace su shiga da kafirai su kashe ku ba ko ku shiga da ku ta cikin ku su kashe kafirai ba to ya ce ayyukatilu ayyukatilu qawmahum sai aka ce su ma a kyale su kar a yi musu komai saboda wannan hali da suka samu kansu a ciki saboda me walau sha Allah da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama la sallatahum alaikum da ya tsora su akan ku imtihanan wabtila'an ya jarrabe ku ya muku ibtila'i sai ya cire tsoron a cikin zuciyarsu sai su haɗa kai sai su biro a kan falakatalu da sun yake ku Allah ne maɗaukin sarki ya jin kansa ya hana su haɗa kai su yake ku sannan sai aka ce fa'ini itazalukum falam yuqatilukum in suka kiyaye ku suka ce ku ba su yake ku ba wa alqaw ilaykum salama aw wa alqaw ilaykum salama in ba su yake ku ba suka zo suka mika kai salama kenan suka mika kai salama kuma suka ce assalamu alaikum kun ka ce ashhadu Allah la ilaha illallah fama ja'alallahu Allahu lakum alaihim sabila Allah bai baku izini ku kashe su ba tunda sun mika kai ko sun yi sallama ko sun bayyana kalmar la'ilaha, ilaha illallah sai aka ce ba ku da ikon ku kashe su wannan fa magana ake fa tsakanin musulmai da kafirai fa ana tsara yadda rayuwa take tafiya duk rayuwa in ba shimfida ta akan akan ilimi akan adalci ba ba wanda zai ci ribar rayuwar duk wanda yake ganin shi yana da ƙarfi ko zai iya yin yadda yake so don ya tsira ko a'a yana yi ne yanzu zuwa gaba zai zo ya fi kowa shiga cikin kunci ya kasa zama lafiya saboda Allah madaukakin sarki shi ne ke sa yalwa a cikin bukatun mutane yake ba da zama lafiya da yake ba da kwanciyar hankali da zama lafiya waɗannan munafukai ne aka ce a kama su a kashe su in sun kibin manzon Allah suna alaihi zuwa yaki amma shi aka tokaci duk da cewa an ba da izini to sai suka shigo waɗansu cikinsu suka shigo cikin kafiran amana ya za a yi da su aka ce a kyale su ko ko a'a sun samu kansu ba sa son su taimaka ma kafirai a yaki musulmai ko ba sa son su taimaka ma musulmai a yaki kafirai aka ce duk a kyale su kar a yi musu komai saboda a yi musu adalci sa'an nan sai aka ce in suka nesace ku suka kaurace muku ba su yake ku ba suka yi muku sallama assalamu alaikum ko alkau ilaikum assalama ko assalama suka mika wuya ma'ana suka faɗi kalma kenan ko suka yi assalamu alaikum to kada ku ce a'a ƙarya suke yi ma ja'ala Allah lakum alaihim sabila Allah bai ba ku izini ku kashe su ba ashe kafiri akwai halukan da yake faruwa ake bada izini a kashe shi akwai lokuta halukan da ke faruwa ba a bada izini a kashe shi duk da cewa yana kan kafirce an fahimta to akan waɗannan su ne in aka tafi akan haka to an yi adalci kenan za a samu zama lafiya in sha Allah sata ji duna. aka ce haka al'amarin zai ci gaba duna ba nan matsalar za ta tsaya ba don kana kira zuwa sunna don kana kira zuwa addinin musulunci don kana musulunta da maguza don kana wa'azi matsala ba ta tsayawa in ɗaya ta faru shi kenan a'a haka zai ta tafiya har ka gama rayuwarka saboda duk wani mai da'awa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har haka ya gama rayuwarsa waɗansu ma basu musulunta ba sai Allah ya ce wannan tsari da aka shafe da mu kar ku taba tsammanin cewa iyaka kenan shi shikenan yace satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumakum ai za ku samu waɗansu suna neman amincin ku ko suna neman amincin eh, ma'ana suna neman amincin ku in sun zo wajen ku sai su bayyana musulunci in sun je wajen kafirai kuma sai su bayyana kafirci to yaya za a yi da wannan kuma kullama ruddu ila alfitati urkisu fiha ay kullama du'u duk sa'an da aka kirawo su aka kira su zuwa fitina kafirci kafiran su kenan ƴan uwan su kenan kafirai in suka kirawo su urkisu fiha sai su dulmaya a cikin kafirci din to sai Allah ya shimfi daga yadda za a yi da su fa in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaykum salama wa yaqufu aydiyahum to in wa'annan abubuwa ba su faru ba in ba su kiyaye ku ba su kiyaye ku ba kuma ba su mika ba su mika wuya ba kuma ba su yi sallama ba kuma ba su kame hannayensu ba da ba su kame su ba da yakin cutar da ku ba in wa'annan duk ba su faru ba fa in kuna ka samu ikonsu ku kama su waqtuluhu mana ku ribace su ku ribato su kenan ku kama su riban yaki waqtuluhu ku kashe su haisu faqiftumuhu ta inda duk kuka same su ko cikin harami ne ko waje ne wa ula'ikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina wa'annan wancanan wa'annan da aka kawo tsarin saka to an ba ku ja'alna lakum sultanan hujja ja'alna lakum alaihim sultanan mubina mun ba ku hujja kwakwara na za ku yake su za ku kashe su ashe musulmi ba shi da iko ya kashe kafiri sai inda shari'a ta ba shi dama ta ce mun ga yadda abin yadda ayoyin suka shi ko ana fahimtar wannan tsari da alkur'ani ke tafiya ko ana jin abin da ake faɗa kaga wa'annan in suka yi kaza in suka yi kaza ku kyale su ku kyale su amma in ba su kame hannuwansu ba ba su mika wuya ba ba su yi muku sallama ba suna yaka ku to ku kama su ku kashe su Allah ne ce ja'alna lakum alaihim sultanan mubina mun sanya muku hujja al-sultan huwal hujja mun ba ku hujja mai ƙarfi na ku yake su ku kashe su a sai sai in kana da hujja daga Allah da manzansa shine za ka tafiyar da ka baki ɗaya a cikin da'awa a cikin musulunta da maguzawa a cikin yakan kafirai sai Allah madaukin sarki ce wa ma kana lil mu'minin ikra wa Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin cewa ai wa ma kana li mu'minin ay mu'minan illa khata ai bai dace ba mu'mini ya kashe mu'mini ba halin mu'mini bane ya kashe dan uwansa mu'mini illa khata'an sai dai in ya faru akan kuskure ma'ana kisa ya kafu kashi biyu ko uku kisan ganganci ko shibu hamdin mai kama da ganganci ko kuwa a'a na abin nan wanda ba na ganganci ba kenan ko to shine ce illa hata an sai kuskure to ya za a yi kuskure a'a shine mutum zai harbi wani abu zai harbi dabba sai abin ya ya samu mutum ya tashi ya zama kuskure kenan ko ko a'a ka dauki bulala ko abinda ba al'ada shi bane ya kisa ko bulala zaka fayade shi ko zaka menene sai kai ya bayu a kisa duk ana ce da shi an ne ba amdan bane ba kisa bane amma ka dauki abinda halin shi ne kisa nan kuma kai niyyar kisa suka ce wannan ya zama ganganci ke yana da tsarin shi daban da ake da za a yi a cikin shari'ar musulunci cikin littafan fikihu to in ya faru haka hata an faya za a yi sai suka ce abin da ke tattara kisa wanda yake na hata na kuskure shine ba a yi wannan kisa da niyyar kisa ba to shi ke ya zama mai kenan ya zama hata a kenan kuskure kenan to sai Allah ce wa man qatala mu'minan qata'a wa man qatala mu'minan khata'an to duk wanda ya kashe mumini khata'a kan kuskure me zai yi fata harihu raqabatin mu'minati wadiyatun musallamatun ila ahli wanda mutum ya kashe din na mumini ne kuma ɗan uwansa muminai ne to shikenan zaka bada diya sa'annan kuma zaka ƴanta wuyaye aiki biyu ke kanka kenan ka yanta wuyayi baiwa zaka saya mumina ga yanta ta malamai su yi sabani baiwa din mumina karama ce ko babba duk abin da aka ce mishi mumini yayi yau suka ce a'a yar karama ba za ta yi ba sai wanda ta girma ta san imani shine ake in ka yanta yayi Abin da za ka yi kenan aiki biyu in kashe mu'mini ko musulmai ‘yan uwansa mu'minai ne ko musulmai ne za ka ba da haƙƙin Allah sa'an nan za ka ba da haƙƙin dangin waɗanda aka ce musu a ɗan uwansu aiki biyu kenan haƙƙin Allah shine ka ‘yanta wuyayi ka ‘yanta bai haƙƙin shi kuma ka ba da kuma yana nan mm, rakumi guda ɗari ne guda goma kaza guda goma mai sifa kaza guda goma mai sifa kaza diya kenan na rakumi in ya zama na mumini ne kuma cikin muminai illa ayya saddaku sai dai in dangin masu bin jinin sun yafi yafiyan shine aka ce ya saddaku suka yi sadaka don a nuna cewa yafiyan sadaka aka yi saboda a kwaɗaita ma yin yafiyan ka yafi fa in kana min qaumin aduwwin laku wa huwa mu'minun fataharimu raqabatin mu'mina in ya zamana kuma wanda aka kashe nan mumine ne amma danginsa yana cikin waɗanda suke kafirai ne kafiran yaki ko ba kafiran amana ba a'a su ba za a ba su diya ba sai a ƴanta wuyaye mu'mina ba za a ba su diya ba saboda me ba za a ba su diya ba saboda kafirai ne ba su cancanci a ba su wannan diya ba suka ce a'a wai su malamai suka ce saboda ba saboda me yasa ya saura cikin kafirai shi ya saryar da wannan haƙƙi na diya ko menene ma zai je faru tsarin da Allah ya shimfiɗa kenan in aka kashe mumini ko musulmi tsakanin musulmai ɗan wasa musulmai ne za a yi za a yanka wuyayi sa'annan za a ba shi da diya in aka kashe musulmi a cikin mutane da suke kafirai ne mutanensa to shine za a yanta wuyayi amma ba za a ba su diya ba wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun to in musulmin da aka kashe ko mumini din yana tsakiyar mutane ne kafirai ne amma kafiran amana akwai alkawari tsakanin ku da su me zai yi aka ce fadiyatun musallamatun ila alihi wa tahrir raqabatin mu'mina shi ma sai a bada diya saboda akwai amana tsakanin su da musulmai akwai alkawari tsakanin su da musulmai za a bashi za a yanta wuyaye sa'annan kuma a biya su diya an fahimta kenan ko in musulmi ne tsakanin musulmai aka kashe shi za a biya su diya in kuma tsakanin kafirai ne da akwai aminci tsakanin su da musulmai kafiran amana shi ma za a biya diya a ta wuyayi amma in mumini ne aka kashe shi tsakanin kafirai to shine sai abu aiki ɗaya kaɗai za a yi za a ta wuyayi amma ba za a ba su diya ba faman lam ji wanda bai samu wuyayen da zai yanta ba hukunci ya saraya kenan aka ce a'a fasiyamu shaharaini mutatabi'aini zai yi azumin wata biyu jere ba sha a ciki taubatan min Allah tuba zuwa daga Allah madaukin sarki in yayi haka Allah ne ga dama ya karbi tubansa wa kana Allahu aliman Allah madaukin sarki masani ne da bayansa da bayansa ke ciki hakiman mai hikima ne kuma a cikin a cikin hukuncinsa to fa man lam yajid fa musharaini sharaini mutatabi'ain sai aka ce kafaran da ke kansa in bai samu yaya ya yanta ba sai ya azumin wata biyu jere wata biyu jere din nan in ya sha daya to zai sa in yayi guda in yayi wata daya kwana 40 ko kwana 50 da gangan sai sha ɗaya to wannan duk sun rushe sai fara manafi ya fara sakewa tun daga farko amma in tana cikin yi sai haila ta zo mata sai ba za ta yi azumi ba hailan na ɗaukewa sai ta cika sa yana cikin yi sai rashin lafiya ya kama shi yana samun lafiya sai ya cika sa amma in ganganci ya yi ya sha ɗaya ya rusa duk aikin ko da ya yi sharai ne mutu ta bi aini a ce wata kwana sittin ne sai kwana hamsin da 58 <coughs> na hamsin da tara sai ganganci ya sha ruwa duk hamsin da takwas sun rushe sai ya fara faruwa kuma daga farko har zuwa karshe amma in rura ce shar'iyya ta sa ya sha wannan azumin larurar na kaucewa sai ya cika sa ya inda ya kwana sai ya tsora a kai har ya karasa sai sai allah madaukakin sarki masani ne da abin da bayansa ke ciki A kan ina ma'anan a ce maka Allah na sane da duk abin da muke ciki ma'ana zai saka mu kowa gwargwadon aikinsa hakiman mai hikima ne hikima kuma ita ce a aje komai inda ya dace shi yasa duk hukuncin da Allah ya kawo hikima ce a ciki in aka barta to an bar hikima kenan za a shiga cikin halaka kenan Allah ya kiyaye mhm. wa yaqul wa man saboda darajar mu'mini a wajen Allah madaukakin sarki aka ce wa ma kana lil mu'minin an yaktula mu'minan illa khata'a to sa'an yaka ce wa may yaktul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe mu'mini da gangan ya kashe mu'mini ga sakamakon sa a wajen Allah madaukakin sarki jazaohu sakamakon sa jahannamu za a sa shi kan jahannama Allah ya kiyaye khalidan fiya. zai dawwama a cikin wutar jahannama na biyu kenan Allah kiyaye wa ghadiba Allahu alaihi Allah kuma yayi fushi da shi ya dauki rahamarsa ga barinsa na uku kenan wa la'anahu kuma ya la'ance shi ya tsine masa hudu kenan wa a'adda lahu azaban aziman ya kuma tanadar masa azaba mai girma guda biyar kenan to ina mutum duk wanda ya shiga cikin wa'annan ina ya ga tsira to sau da yawa ana karanta ana cewa azabun azaba mai girma azaba mai radadi azabun ali azabun azabun alim azaba mai radadi azabun azim azaba mai girma azabun muhim azaba mai kaskantarwa dan menene ake bambanta wannan abubuwa sai aka ce ai kowa da irin yadda ake mishi abu ya ji zafi wani yana da karfi abinda za a yi ma wani azaban ya karaya wani aka yi masa zai jajirce amma baya iya a ai mai kaskanci a wulakar shi mai ji da kansa ne mai mulki ne don azaba mai tsanani zai iya jajirce masa amma azaba da za ta kaskantar da shi baya so ko kaɗan to irin wannan sai ya mishi azaba da za ta kaskantar da shi an fahimta to sakamakon wanda ya kashe mumini kenan da gangan to sai malamai suka shiga aka yi ta zantuttuka yaya ina menene makoman wanda ya kashe mumini da gaggar farko masabi ibnu abbas yace ba shi da tuba ko ya tuba ba za a karba ba in dai ya kashe mumini da gaggar duk waɗannan abin da Allah ya kawo yace za a yi mishi to zai same shi zai shiga wuta kuma ba zai fita ba kuma za a yi mai azaba Allah ya la'ance shi Allah ya menene da menene to sai kuma aka ce sai wasu malamai suka ce ai kashe mumini babban laifi ne amma ai ba shirka ba Allah ya cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah madaukakin sarki baya gafara ai masa shirka amma duk wani laifi wani zunubi koma bayan shirka katal mashi'a in Allah ya ga dama ya gafarta ma mai shi ya yafe masa ya sa shi aljanna in bai ga dama ba ya kama shi gwargwadon laifin shi a sa shi wuta a yi masa azaba iya gwargwadon laifinsa sa'annan a ciro shi daga wuta a saka shi aljanna inda ya mutu a kan addinin musulunci an fahimci wannan magana to sai aka ce to ina ma na khalidan ina ma na wannan hukuncin da Allah ya faɗa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza wannan hukuncin ba sa nan ne gashi nan ko wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan mu fassara ɗaya bayan ɗaya mu gani ko mu da kanmu za mu iya samun wannan matsala mafita Allah ce duk wanda ya kashe mumini da gangan fajaza'uhu jahannamu sakamakonsa wutan jahannama to shiga jahannama shine farkon azaban kenan ko sa'an sai aka ce khalidan fiha zai dawwama a ciki wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya fushi da shi wala anahu ya la'ance shi wa a'adda lahu azaban azima kuma ya da masa azaba mai girma to yaushe za ku ce kuma yana da tuba bayan waɗannan matsaloli masu girma iska ce eh ai ayan ana ana yi mata tawili wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan jaza'uhu sakamakonsa in za a kama shi da shi shi ne waɗannan duk baki ɗaya in an yafe masa kuma fa waɗannan mas'alun ba su taso ba kenan ko za a iya yafe masa ko ba za a iya yafe masa ba sai suka ce tatal mashi'a yana karkashin mashi'a Allah madaukakin sarki to ina ma'anar waɗannan maganganu da Allah ya yi duka sai aka ce a ah, to yanzu yi kuma sa'annan Allah bai kama shi ba Allah ya saba alkawari kenan aka ce ba saba alkawari bane akwai bambanci tsakanin saba alkawari da karanci menene bambanci tsakanin menene bambanci tsakanin saba alkawari da karamci akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci kenan ko misali saba alkawari sarki wani mai girma ya ce zan baka kaza ko zan yi ma kaza ka zo ya fi ma sai a ce ya yi ya saba alkawari sarki ko wani mai girma ai kayi laifi zan sa a ɗaure ka zan sa a yi ma buna a zane ka zan sa a yi ma kaza kaza kaza da ya zo ce je ka an yafe maka an ai ma afuwa ya saba alkawari eh ai duk hanyar su ɗaya ne shan da yace zai baka naira miliyan ɗaya ka zo sai yake ki baka ya me ya saba alkawari nan ya ce zai sa a ɗaure ka ba alkawari ya yi ba a zane ka ai ma wulakanci da ka zo ka zo ka nemi tuba sai ce je ka an yafe ai ma afuwa to can sai a ce saba alkawari ne nan kuma sai a ce me karanci ke da yayi an fahimci wannan magana to shi yasa ba za a ce Allah ya saba alkawari ba kenan ko saboda balarabi ya ce wa inni wa in aw la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi wa inni wa in aw in nayi masa narko ko nayi masa alkawari la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi zan saba ma narkon alkamarin azaban da na yi masa in cika alkawarin rahama da na yi masa yace wannan wajen manya ba saba alkawari ba ne karamci ake ce da shi akwai bambanci ko ba bambanci sarki ya ce zo za a baka na yi alkawari zan baka feji ko gida ko miliyan ɗaya aka zo sai ki bayarwa gwamna ya alkawari aka zo ki bayarwa sai a ce ya yi mai ya saba alkawari ya yi alkawari ya saba ko ya tayar zai ce ai yayi laifi kaza zan sa a daure shi na yi alkawari zan sa a daure shi a zane shi a yi mishi kaza a yi mishi kaza sai zo ya ce tuba yake sai sarki ko gwamna ko shi wannan mai ya ce je ka ai ma afuwa ya yi alkawarin zai daure shi ba haka bane ba amma ko ya ce je ka ai ma afuwa sai a ce ya saba alkawari sai a ce ya yi karamci ya yi afuwa kenan mm-hmm. mas'aloli nan mazhabi ibn abbas farko haka ya tafi amma daga baya shi ma ya janye wannan mazhabi ma'ana shirka kadai ita ce in mutum ya taho da ita ba gafara babu wata hanya babu wata kafa wuta Allah Allah zai masa azaba don Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi sa'annan kuma yace wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ma duna zalika shirka inna shirka la zulmun azim duk wani laifi karkashin kasa da shirka mai sauki ne kan shirka shirka in ka faru ba in aka sami shirka ba sassauci ba gafara ba rahama ba komai sai azaba wuta mutum zai shiga Allah ya kiyaye amma duk wani laifi koma bayan shirka in ka tuba Allah zai shirka sai ka tuba ka daina in ba haka ba mutu ya mutu kan shirka wuta zai shiga amma duk wani laifi da mutum ya zo da shi ga Allah madaukakin sarki ko ya tuba Allah ya gafarta masa ko ya je ya hadu da Allah bai tuba ba yana kan wannan laifi to shine ahli sunna suke cewa tun da ya mutu akan musulunci ta hukumuhu ta mashia yana karkashin ganin daman Allah maɗaukakin sarki in Allah ya ga dama sai ce je ka an yafe maka ku je ku saka shi aljanna wannan karamci ne daga Allah maɗaukakin sarki bai ishi Allah komai ba ba zai hana Allah ba zai ma'ana baiwa ta Allah maɗaukakin sarki ta fi karfin haka ba sai Allah ce ya ayyuhallazina amanu أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس نزول هذه الآية daga ibn abbas ya ce lahika na rajulan wa ma'ahu gudaima lahu wayansu sahabbai ne suka samu wani yana tafiya tare da awakansa garken awakansa yana tafiya faƙala assalamu alaikum sai ce musu assalamu yake suka kashe shi sai suka kwashe dabbobin da ke tare da shi sai Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya yana yana yana tarbiyyantar da musulmai yana tarbiyyantar da muminai tun daga zamanin sahabbai har zuwa yanzu har alade kasa sai Allah madaukin sarki ce ya ayyuhan ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya da Allah saboda kada ka ɗauka don kana ya da sunnar annabi mana kuma ya halatta kai kenan kai fada kai zagi kai abin da ya dace da abin da bai dace ba don kana ya da addinin musulunci kana musulunci da magusa kana jihadi mana ya halatta maka kai duk abin da zaka yi Khalid bin al-Walid da yaje daga takobi wanda yake ashhadu an la ilaha illallah duk duniya wanda ya wannan kashi shi zai yi Khalid bai kashe shi ba sai manzo Allah ce ya faɗi kalma ka kashe shi ya manzo Allah ya bada da kai kare kai shi yace ka tsaga zuciyarsa ne ka gani halittin da ya je yaki manzo Allah ya aika shi ya je yaki ta da addinin Allah ne amma da ya kuskure ba a kyale shi ba an fahimta ya ce manzo Allah ce to Allahumma inni abra'u mimma sana'a Khalid ilayka bima sana'a Khalid ya Khalid ya ce la ilaha illallah kuma ka kashe shi ya ce ya manzo Allah ya fada ne don ya kare kansa sai manzo Allah ce ka tsaga zuciyarsa ne kaga hakan sai manzo Allah daga hannu Allahumma inni abra'u ilayka bima sana'a Khalid ya Allah ba madauki sarki wannan abin da Khalid ya ba ni ba shi ba ni na sa shi an fahimta to ina Khalid zai sa shi? Khalid kuma shi ake cewa saifullahil almaslul kan sakalin Allah takobin Allah saboda da ya shiga musulunci sai da musulmai suka samu karfi a wajen yaki amma duk da shi da ya kuskure sai manzo Allah ya gyara masa in ba gyara ma kanmu muke yi ba da'ima muna tafiya ne cikin kuskure ai wannan kungiyar mu daban ai wurin daban ai muna sallah masallaci maana duk kuskuren da zai ba komai eh, zai kuskure dari ba komai wani can ɗaya daya ne sai a babu adalci a ciki sai in ayi adalci kamar yadda za mu zo mu karanta inna anzalna ilaykal kitaba kuma eh, nasu bi ma araka Allah insha Allah sai Allah ya ce ya ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza darabtum fi sabilillahi idza safartum in kuka yi bulaguro kuka yi tafiya in kuka je yakin da addinin Allah fatabayyanu ku nemi cikakken bayani sabbatu ku yi taka tsantsan fatabayyanu ku nemi cikakken bayani wa'annan da za mu je wajen su ɗin nan kafirai ne akwai musulmai a cikin su ba a sani ba ko dukkan su ne in aje a yake su a kashe su in akwai musulmi ɗaya a ciki sai an tabbatar da inda yake a kare shi saboda kalmar nan da ta ba ku darajar shi ma yana tare da ita ma tana tare da shi ba haka bane ba fata bayyanu mana ku nemi cikakken bayani wala kulu liman alqa ilaikum assalama lasta mu'minan tabtaguna arad alhayati dunya kada ku faɗa ma wanda yake ya mika muku ya yace ashhadu an la ilaha illallah ko yace assalamu alaikum ku lasta mu'minan ku ce a'a ba mu'mini bane gafa da ne don ka kare kanka gafa da ne don menene da menene ko menene da yasa tunda ya faɗi kalmar yace ashhadu an la ilaha illallah ko yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba ku da iko ku kashe shi kada ku ce a ah, ba mumini bane kai ka fada ne don ka kare kanka me yasa yace tabtaguna aradal hayati duniya saboda kuna neman ku samu roman duniya kuna so ku kashe shi ku kwashi ganima ku kwashi dukiyarsa ku kwashi meye da menene fa inda Allah maghanimu kathira gaggawan me kuke yi ai ba sai kun kashe shi ba za ku rayu Allah madaukin sarki yana da riba mai yawa yana da lada mai yana da arziki yana da dukiya Allah yana da bayarwa yana da karamci ba sai kun kashe wannan bawan Allah kun ɗebi dukiyarsa ba sannan ku wadatu ba a'a kada ku kashe shi tunda ya faɗi kalmar ku kyale shi ku bar masa dukiyarsa wannan kalmar ita ta kare muku jinin da dukiyarku har kuka zo kuka zamo yadda kuke yanzu a lokacin da kuma kuke faɗanta ai ba a tuhumi imanin ku ba kyale ku aka yi aka wannan kalmar ita ta kare muku jininku da dukiyarku da mutuncinku da menene ɗinku tun da shi ma ya faɗe ta to dole ku bari kalmar iya ta kare masa mutuncinsa da jininsa da dukiyarsa fa inda Allah fa inda Allah kafira sai Allah ce ku tuna fa kazalika kuntum min qablu kamar yadda wannan bawan Allah ya faɗa ya ce a shaɗo Allah ilaha illallah kuka ce ba mu yadda ba haka kuma da kuke faɗa kafin ya zo ya tabbata a cikin zukatan ku ka zamo abin da kuke yanzu min qablu famanna Allahu alaikum sai Allah ya muku karanci ya muku baiwa ya muku rahama ya muku minna shi yasa ce fata bayyanu ku nemi cikakken bayani inna Allah ku sani cewa Allah maɗaukakin sarki kana bi mata manuna kabira Allah maɗaukakin sarki kana wala zalu in ka ji an ce kana ya kasance dangane da makhluki to yana da iyaka yana da zarafi yana da kana da mawadaci ne ya talauce da talaka ne ya zama mai kuɗi da yana da kaza ya babu amma in aka danganta kada zuwa Allah ta da zamani babu zamani ma'ana Allah madaukakin sarki bai gushe ba yana sane da abin da kuke aikatawa akan haka wannan ma'ana yi muku hannunka mai sanda kenan in ya zama aka ce ina sane fa da abin da kake aikatawa fa to ina ma na wannan magana wannan magana an kawo ne a banza a wufi a'a ka sani akwai ran da zai ma sakayya da abin da ka aikata din in khairan fa khair wa in sharran fa shar a'adana Allah min al shar mun ji fa sun ce muminai ne aka ce ya ayyuhal ladzina amanu Allah ya tabbatar musu da mai imani kuma sun je kasuwanci ne sun je kallon wasa ne su ne a'a sun je yakin ta da addinin Allah ne amma aka ce ku yi kaka tsantsan fa tabbatu ko fa tabayyanu ku nemi cikakken bayani ku san musulman da ke wajen ku yi kokari duk wanda ya da ko takobi ka daga ya daga takobi kai ba ka daga ya ajiye na shi ce ashhadu an la ilaha illallah dole kai hakuri ka aje ka, abinda ake nufi kenan ba za ka kashe shi ka ce a'a ina tsammani ya fada ne don ya kare dukiyarsa to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya Khalid ka tsaga zuciyarsa ne ka gani cewa haka al'amarin yake to sai Khalid ya shiga cikin wani hali mara daɗi ya ce sai ka yi fata ma ina ma da rannan mahaifiyarsa ta haife shi ya shiga musulunci duk jihadin da ya in nan ya manta da su saboda wannan laifi ɗaya ikra la yastawi Allah madaukakin sarki ya zo su muminai ɗin sai ran Abbas ya ce ai ba dukkansu ne ke matsayi mataki ɗaya ba a'a matakai ne sai ce la yastawil na minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim an fahimta da wa'an mu'minai la yastawil qa'iduna waɗanda suke zaune gida ba su je yaki ba wata ba su je yaki ba wata larura ta hana su ba za su yi daidai ba da wanda suka fita da dukiyarsu da kawunansu suka stawil na min almu'minina sai mazaito gaje ce ghairu ulil darari hadha mustasnan min almu'minina alladhina lahum a'zar la yalhaquhum hadha alhukm afahimna hadhihi hadhihi almas'ala mu'minai wa'anda ke zaune gida ba abin da ya hana su fita za su iya da waɗanda suka tashi da dukiyarsu suka je suka yi yaƙi aka ce ba ɗaya suke ba wajen Allah ba ɗaukakin sarki wannan sun yi imani wancan su ba sun yi imani wannan sun zauna ba je yaƙi ba wannan sun tashi da dukiyarsu da kawunansu suka je yaƙi ko kai aka ce kai hukunci tsakanin su zaka ba su hukunci ɗaya to sai to ga ce gaira uli gairu uli zarari amma ban da waɗanda larura ce ta hana su fita to wannan laisa alal a'ma wala alal a'raj wala ala wala azza duk aka ce babu laifi saboda larura ce ta hana su saboda ka'ida wajen Allah madaukin sarki idza saluba Allahu ma wahaba askata ma aujaba in Allah ya karbi abin da ya baka sai sarayar da hukuncin da ya dora maka Allah ya baka kuɗi sai wajen ka zai kare zabta wajiba ce akan ka kuma Allah ya baka lafiya sai wajen ka maka je yaki sai mutum ba shi da lafiya baya gani makaho ne ko kaza kaza kaza kaza to wannan kuma ai ya saraya a kanka kenan ka'ida ma'ana adalci kenan na Allah madaukakin sarki faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idina darajatan Allah madaukakin sarki ya fifita waɗanda suke yaki da dukiyansu da kawunansu alal qa'idina akan waɗanda suke zaune ba su tafi ba ba su da larura darajatan a daraja wa kullum wa'ada Allahul husna dukkan su muminan baki daya da wanda ke zaune da wanda suka tafi duk ai musu alkawarin aljanna amma a cikin aljanna waɗanda suka ki zuwa jihadi ba su da larura ai ba ɗaya suke da kawunansu Allah mu dauki sarki sai fara suka yi yaki da dukiyarsu da kuma kawunansu saboda a nuna maka muhimmancin kuɗi da dukiya a cikin yada addinin Allah ko amma yake kullum wa'ada Allah husna dukkan su Allah musu alkawari da aljanna sai Allah ce wa faddala Allahul mujahidina ala alqa'idina ajran azima Allah madaukakin sarki ya fifita waɗanda suke yaki suka tafi yakin da addinin Allah da waɗanda suka zauna gida ba su tafi ba ajiran azima Allah ya fifita su da lada mai girma to ladan shine Allah madaukakin sarki ya fassara shi da mai ikra darajatin minhu matakai ne daga Allah madaukakin sarki ya fifita waɗanda suka fita suka je jihadi akan waɗanda suka zauna amma dukkan su muminai ne dukkan su za su shiga aljanna a cikin aljanna matakai ne wannan mumini ne wannan mumini ne da Allah alkawari zai sa su aljanna amma suna shiga cikin aljanna wannan ya zauna gida bai je yaki ba wannan ya je yaki an sare hanci wannan an yanke kunnen wannan ya ciyar da dukiyar sa menene sai a bar su bene daya a'a sai a fifita waɗannan darajat a ɗauka su darajat kuwa gwargwadon darajarsa shine darajatin minhu matakai ne daga Allah maɗaukakin sarki ɗaukaka ce daga Allah maɗaukakin sarki wa maghfiratan da gafaran zunubi wa rahmatan da jin kai wa kana Allahu ghafuran rahima Allah ya kasance bai gushe ba mai yawan gafara ne ga zunuban bayansa rahiman mai jin kai ne mai tausayi ne ga bayansa to sa'an nan sai Allah ya kawo hukunci ce innal ladzina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim lallai waɗanda mala'iku au aw tawaffatuhum tawaffahumul mala'ika waɗanda mala'iku suka karbi rayukansu zalimi anfusihim suna halin kasancewarsu suna zaluntar kawunansu qalu fi kuntu sai aka tambaye su tambaya na kunyatar da su fima kuntu me ana me cikin me ko ya aka yi ne me kuka kasance ne me kuke yi ne kun musulun da ba ku yi hijira ba kun tafi ku ka saura cikin kafirai da mushrikai qalu kunna mustad'afina fil ard suka ce ai mu raunana ne a cikin kasar maka al ard al maqsur mi huna makka mustad'afuna fil ard mu raunana ne a cikin kasar makka ba za mu iya hijira ba ba za mu iya tashi ba ba za mu iya barin wajen ba kalu sai aka ce musu alam takun ardullahi wasi'a kasa ta Allah ba yalwatacciya bace kasa ta Allah tana da yawa in kana inda ba za ka iya da addinin Allah ba ka tashi ka je inda Allah zai baka dama ka yada addinin Allah in kana inda za a kaskantar da kai ba za a baka daman yin addinin ka yadda ya dace ba kada ka saura ciki ka tashi ka je saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda kake da kasancewa dan kasa ne an haife ka kasa kaza kai ɗan kaza ne manzon Allah an haife shi makka kuma bakuraishe ne hashimin dangi ne kowa kuma ya zama rasulullahi ne sallallahu alaihi wasallam shi amma duk da shi sai da ya fita bar makka da zai sai bar maka me ya faɗa yace Allahumma innaka ta'lamu eh Allah ka sani shi wannan kasa ahabbul amma tun da mutanen da suka fitar da ni ba dan mutanen da suka fitar da ni a cikin ta ba da ba zan fita a cikin ta ba sai manzon Allah ya hijira ya koma Madina da ya bar Makka saboda takura wanda kafirai mushrikai suke yi ya bar kasar haihuwarsa kasar da yake so kasar Makka in kai sallah ɗaya a zahar ɗaya zahar dubu ɗari za a baka ya bar shi je Madina waɗanda suka mu'minai suka yi hijira suka bi shi to aka je aka kafa daula ta musulunci a madina yaya addinin ya zamo ya zama cikin kunci ya zamo maraya ya zama cikin rauni sai aka samu ƙarfi aka dawo aka yaki kuraishawa aka je aka yaki banu kuraiza banu kailata'a har addini ya yatsu ya tafi sai aka ce musu alam takun ardullahi wasi'a ku ba ku san kasar Allah tana da yawa ba kuke in ba nan kuka zauna ba za ku ce ba za ku sha ba ba za ku samu lafiya ba ba za ku samu yadda kuke so ba ai duk inda kuke Allah madaukin sarki yana nan shine zai kai muku gudunmuwa shi zai taimaka muku wato hajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira saboda sun musulunta sai ba su bi sun hijira su bi manzo Allah da sahabbai ba sai suka zama saura cikin Qurayshawa mushrikai da aka zo yakin Badar sai kuma suka shiga cikin taron kafira kafirai suka sake kafirta kuma ko koma suka yarda kuma to shine aka ce fa fa ulaika ma'awahum jahannamu wa'annan makomansu wutan jahannama wa sa'at masira in kuma wutar jahannama ta zamo ita ce makoma to makoma ya muna Allah ya kiyaye illa al-mustada'afina min ar-rijal illa al-mustada'afina gashi ya toga ce illal mustad'afina wajen su ma sun ce kunna mustad'afina fil ard sai aka sai a a ba haka nasu nasu ba rauna na bane suna da iko kin zuwa suka yi to amma nan sai aka ce illal mustad'afina min ar-rijal saboda kada ka ji tsoro don an su ma su ka uzuri da rauni din eh, rauna na ne an fi karfin su ne aka ce a a za su shiga wuta sai kaga a a to shikenan duk wanda bai sai Allah ce a a illal mustad'afina sai waɗanda aka fi karfin su da gaskiya an fi karfin su ne ba su da minar rijali daga maza wal nisa'i da mata wal da yara la yastati'una hilatan ba su da wata dabarar da za su yi ba su da karfi da za su tashi su hijira zuwa madina ba ba su ba su da wata dabara wala yahtaduna sabila to sai Allah madaukakin sarki ce fa ulaika wa'annan da suke raunana ne da gaske kuma ba su da dama ba su da iko da a ce suna da iko ko sun samu dama da sun bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa to shari'a ta tabbatar da cewa su an karbi uzurin su hanzarin su menene dalili sai Allah ce fa ulaika wancananka waɗannan mutanen hasallahu ayya afuwa anhu wa kana Allah afuwan ghafura عسى من أفعال الرجاء قلنا الرجاء آه منازل الرجاء لوها منازل عسى فلان أن يؤتيك ألف نيرة عسى أن أؤتيك ألف نيرة عسى الله أن يؤتيك ألف نيرة الله بنفسه يقول عسى الله أن يؤتيك ألف نيرة matakan su kenan ko me yi wawa ne baka ina fa ina kauna ina fatan wane baka naira dubu wannan nan ba ni da iko a kai balle in sa ya aiwatar da wannan dole yasa kaunar ba ta da karfi ko mataki na biyu asa an u'tiyaka ni da nake son a baka din nan to ni na ce zan baka mataki na biyu kenan ya fi na farkon rauni amma bai kai na uku ba ni da na ce zan baka gobe din nan ina son in baka ina mallakan kai gobe ina mallakan lallai sai na kai gobe to na kai gobe ina mallakan kai da zan ba za ka kai gobe ba na mallakan wannan to na kai gobe kai ma kai kai gobe ina da ikon wannan abin yana nan bai bata ba ba a sace ba ko ko a'a shi mai zo ya canza min niyata ba to shi ma wannan ƙaunar mataki na uku kenan ya fi na biyu ya fi na ɗaya na biyu ya fi na ɗaya na uku ya fi na biyu an fahimta to sai mataki na nawa na hudu asallahu an yi utiyaka alfa naira ina fata ina kaunar Allah ya baka naira dubu ina da iko na tilasta mu Allah ya baki ina da iko Allah ya karbi addu'ar da nake yi fatan da nake yi ba da iko to sai Allah da kansa ya ce asallahu Allah ne madaukin sarki ya faɗa to shi ke na aka ce sai su ce asa minallahi wajiba sirrin da yasa suka ce asa minallahi wajiba don duk abin da zai faru da na farko da na biyu da na uku da na hudun duk sun koru ga Allah madaukakin sarki Allah yana da iko ya bayar zai shi ke da iko komai shi kuma ce zai yi to waye zai hana shi ba wanda zai hana duk abubuwan da za su kawo matsala za su kawo da a cikin abin ya cika Allah ki sarki sun koru gare shi shi yasa ake cewa asa min Allah wajiba in Allah ce asa to hukuncin tabbas ne zai kasance yasa asa Allah an yafu anhu sai Allah ce wa kana Allah afuwan ghafura Allah madaukakin sarki ya kasance bai gushe ba mai yawan afuwa ne mai yawan gafara ne wannan asa wajiba ce ko kuwa a'a mai yiwuwa mai yiwuwa ne wajiba ce na ko sai mutum yi يهاجر sabilillahi wanda ya yi hijira zuwa ta da addinin Allah ko ya bar makka ya je madina ya ji fil ardi muragaman zai samu mafaka a cikin kasar Allah maɗaukakin sarki duniya ta Allah muragaman muhajiran kasiran wasa'atan da kuma yalwa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man taraka shay'an lam yatrukuhu illa lillahi عوضه الله ما هو خير منه duk abin da ka bari saboda Allah sai Allah ya sanya maka abin da yafi wannan shi sa sai ka tsara rayuwarka akan hakuri duk Allah da za a yi fitina za ka ka sai shikenan ni na hakura a zauna lafiya wannan abin da ka hakura da shi Allah zai baka abin da yafi wannan yanzu Allah ne faɗa ko man taraka shay'an lam yatrukuhu illa lillahi awadahu Allah ma huwa khairun minhu duk wanda ya bar abu dan Allah Allah zai musanya masa fiye da abin da ya bari wa'anda suka bar kasan makka suka je madina Allah ya musanya musu ko bai musanya musu ba ya musanya musu wasu atin to sai aka ce wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih duk wanda ya fita daga gidansa zai hijira halin kasancewarsa yana mai hijira zuwa ga Allah madaukin sarki da manzansa thumma yudrikuhu al-maut sa'an nan mutuwa ta same shi a hanya faqad waqa ajruhu ala Allah lalle dansa ya waje ga Allah madaukin sarki wa kana Allahu ghafurur rahima Allah madaukin sarki mai yawan gafara ne mai jin kai ne wannan aya da aka haka ce wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan to akwai wani babban cizo a Makka shi yana da hali yana da ikon yayi hijira bai bane da aka rata dama ai su ba sa kariya. suna fadar gaskiya ne illal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilaka yana kwance ma baki da lafiya ya girma yanzu ce kai ya kai ni ba na cikin wa'annan ina da iko kin hijira nayi amma tun daga yanda hukunci ya zo Allah dauki sarki ya ya bayyana azaban da zai musu ku dauke ni na bar makka na je madina ga yana da dukiya yana da hali sai aka dauke shi ana fita da shi cikin makka ba a yi nisa ba shi ke nan sai rashin lafiya kama ya yi nisa zai mutu sai ya ɗauki hannunsa da ya ce ga hannun Allah ga hannun manzon Allah na yi mubaya ya yi mubaya da Allah da manzonsa sai ya mutu a hanya sai kafirai suna ta murna eh ya fita bai kai inda za shi ba ya mutu ya bar nan bai kai inda za shi ba ya bar gida bai kai inda za shi ba ma'ana ba shi nan ba shi can kenan to shine sai Allah ya ce wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad بالتحقيق وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما الله sarki ya kasance bai gushe ba mai yawan gafara ne mai kuma yawan jin kai a wannan takardar ai ta yawa ko sai an karanta ko har yanzu dai muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan kasa ta Kano kasa ce ta addinin musulunci duk wanda yake so ya rikita ba musulmai eh, eh, lissafi to in ya rikita lissafi mutanen Kano ya cutar da mutane a Najeriya ke sa ba yadda za a yi ana nan ana ta kulle kulle ana yadda za a yi a turo wannan a turo wannan a yi tashi hankali to Allah madaukakin sarki ya ba da zama lafiya a cikin Kano tuntuni yasa mutane suka yi hijira daga ko ina kowa ya dauko ƴaƴansa da iyalansa ya zo ya sai gida ya zauna sannan ya koma Kaduna ya koma Lagos ya koma Abuja sati ya zo yasa za ka gani tun safe ana gosulo a cikin kufi a cikin haiti a a kan titi a Kano har zuwa dare saboda albarkacin zaman lafiya da ake an fahimta to sa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kara ya bada lafiya da zama lafiya ba kasar Kano ba da maiduguri da katsina da duk kasashen arewa da duk kasashen da musulmai ke ciki da duk inda musulmai suke Allah ya ba su lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya abinda lafiya da zama lafiya ke bukata na rufin asiri da ci da sha Allah ka hore mana Allah duk abin da zai zo ya rikita mana da safi Allah ka zama muna shamaki tsakanin mu da shi Allah ka isan mana Allah ka isan mana duk abin da ya fi karfin mu Allah ka isan kai mana jagora Allah kai muna shamaki tsakanin mu da shi Allah Allah ka sa albarka a cikin kasuwanci a cikin sana'o'i a cikin albashi da kanko ya Allah madaukin sarki wannan hali da ake ciki na rigingimu a cikin Najeriya baki daya ya faru ne saboda sakacin shugabanni to Allah ka shirye su Allah ka shirye su Allah ka shirye su a yi musu addu'a na la'anta har an gaji kudin suna da ruɗewa in suka dada rude suka dada rude duk sa'an da suka rude su mana natija abin ce sauko akan wa akan talakawa duk basifan da fitinan kan talakawa suke sauka in ba haka ba shi yanzu an fara mun fara azumin ramadana kamata ya su karanta mu musulmi tun daga farko azumi har karshe ba za a ɗauki wuta ba ko minti ɗaya ba amma ga a kwanan cikin dare ba wuta lokacin da musulmai suka fi bukatar hasken wutar lantarki masu ibada masu yin saho masu yin menene a samu fanka yi bacci lokacin za a ɗauke wuta har gari ya waye wa'annan duk yana yana wa'annan duk na tabbatar da cewa masu jagoranci ba su san wajibin da ke kansu ba kamar yadda muka yi bayani jiya tun da mutane aka ɗebo su aka kawo unguwa uku aka zube wajibi ne akan gwamnatin Maiduguri eh, Borno State da gwamnatin Kano da dukkan musulmi kowa ya bada kulawansa ya bada ya taimaka tuna saukowa za zo a kafa musu sansani a kafa shema tanki a kawo abinci da likitoci suna kula da su in ba haka ba Allah zai hisabi ranar lahira na Umar yace daga Madina zuwa Iraq in alfadari doki rakumi je tintibe ina tsoron kada Allah ya tsaye da ni ce me hana me yasa baka gyara hanya ba har dabba ta je ta tintibe balle dan adam musulmi يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول a bar cikin firgici a bar cikin fitina cikin yunwa cikin tashin hankali ga musulmai da kuɗi mai yawa lokacin da zabe lokacin da zabe ya kawo jiki duk 'yan siyasa sun ɗebi dukiyar da suke mallaka baki ɗaya suka zo aka yi jihadin zabe wane jihadin badar wane jihadin uhud kowa ya bulbulo da kuɗi ya bulbulo da dukiya ya kamfa ya ɗebo su duk baki ɗaya aka canza ga mutane suna cikin wahala ba wanda ya kai abinci ba wanda ya kai shema ba wanda ya kai magani ba wanda ya kula ma kamar ba a yi wani abu ba su kuma mutanen nan da suke wahala suna kwana cikin yunwa su kuke zuwa kuna roƙar su kuna yaudarar su su zabe ku su zabe ku su zabe ku sun zabe ku kuma su suna cikin wani hala ba za ku zabe su ba kuma ai kuma lokaci ya kai na ku zabe su ku saman musu masauki ku saman musu abinci da magunguna da likitoci har Allah zai kawo saukin fitinan da ta faru mai duguri kada Allah ya sa ta faru kuma ko ina na mai dugurin ma Allah ya yi Allah ya yi Allah ya yi duk inda musulmai ke cikin wani hali marasa daɗi Allah ka sauke mana Allah ka bada lafiya da zama lafiya Allah ma jina fi man hadai, wa na fi man afai wa tawalla na fi man tawallai wa barik lana fi ma afai wa qina sirfa anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم